27 ga watan zulhijja hijira annabi da takwas ko 28 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma sha uku ko sha hudu ne sha hudu ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan unguwa a wannan masallaci masjidu ko jami'u mu'az ibn jabali radiyallahu anhu a wannan unguwa na tambayi ɗan agaji na ce ya sunanta ya ce rijiyar lemo ba shirawa ya faɗi wani abu kuma ban haddace ba shi ne nake ce mishi ba ya kamata ku samu suna kwana ɗaya shi ne sai na ce ba fa yanzu ba fa ka a ce ni na ce yawwa to Allah ya albarka malam Musa Allah ya saka masa da alkhairi ya gabatar da bayanai waɗanda ya faɗa abin da ya faɗi Allah ya ce mishi abin da aka ce abin da aka ce a tattauna a kansa shine ingantacciyar rayuwa da matasa ɗanwa masu albarta matakin samartaka ko ƙuruciya wani mataki ne mai mahimmanci kuma wani mataki ne mai haɗari shi yasa wani malami ya rubuta littafinsa ya sa masa suna shababuna amalin wa adamu matasanmu gefe guda muna da fata mai kyau game da su to amma kuma halin da suke ciki yana mana raɗaɗi a cikin zukatanmu musulunci ya ba wannan matakin mahimmanci mai girma alƙur'ani da sunnar banza Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar magabata cike suke da bayani akan wannan matakin na rayuwa wannan mataki a larabci ana ce masa marhalatu shabab lafazin shi a shabab din lafazi ne da ke ɗaukar asalin kalma kuma ya ba da jami'in matashi ba ɗaya ana cewa marhalatu shababi shi yasa sai ka sun ce hada shababu wato shi matakin kenan sannan kuma a daidai lokaci guda jam'i na kalma ashab ashab matashi kwara daya ashabab shi kuma jam'i kamar yadda suke cewa wannan matakin marhalatul hadasa marhalatul hadasa kamar yadda kuma ake ce mata marhalatul futuwa wanda yake matakin sai a kira shi da alfata jam'in sa sai ya zama alfikiyatu ko kuma alfikiya wa dakhala ma'ahu tijna fataya innahum فتيان amanu bi rabbihim wa zidnahum huda qalu sami'na fatan يذكرهم yuqalu lahu ibrahim wannan matakin malamai sun tattauna daga wata shekara ce ake kiran mutum matashi in kuma ya ƙetare ko ya kai wata shekarar a ce ya wuce a kira shi da matashi malamai sun kakkawo maganganu da yawa amma babban malami al'imam ibn jawzi rahimahullah a cikin littafin sa tambihun na'imil gumri ala mawasimil umri ya ce matakin kuruciya yana farawa ne daga shekaru goma sha uku har zuwa shekaru talatin da biyar saboda wanda ya wuce shekara talatin da biyar ba matashi ba ne in ji al'imam ibn jawo za ka ga an kafa wata kungiya wasu 'yan shekara 60 wasu 65 wasu 58 sai a ce kungiyar matasan kaza wani mamalin jauzuri ya kori ya ce ba sa cikin matasa eh, wasu kuma malaman suka ce a'a daga shekaru goma sha biyar ne zuwa abin da suke ce mushi sinul ashut sinul ashut shine shekaru arba'in hatta idza balagha ashuddahu ga arba'in na sana sai suka ce sinnul ashud lokacin da aka gama wa mutum halittarsa ya cika ya bazi hankalinsa ya cika lokacin da mafi yawancin malamai suka ce matakin da Allah ta'ala yake aiko annabawa ke shekaru arba'in to mutum ya tashi daga matashi domin kwakwalwarsa ta cika halittarsa ta cika hatta haƙoran da ake cewa na hankali to mutum ya riga ya yi shi ko ya yi shi a taƙaice kenan sau da haka matashi shi ne wanda yake wasu shekaru na ƙarfi a jiki yake da ƙarfi na kwakwalwa komai nashi a cike yake komai nashi yana da ƙarfi babu rauni a tare da shi Allah ta'ala ya yi mana nuni zuwa ga wannan matakin a matsayin shi ne matsakaicin mataki da ɗan adam yake tsintar kansa a ciki tun daga haihuwarsa hukuma ga Allah Allah ta'ala ya ce Allahu ladhi khalaqakum min ba'thin thumma ja'ala min ba'di ba'thin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah shi ne wanda ya halice ku daga rauni wannan abba'aful awwal din shi ne kuhula rauni na yarinta sun maja'ala min ba'di da'afin kuwata sannan sai Allah ya sa bayan wannan raunin sai ya sa ƙarfi shi ne suke cewa kuwatul shabab kuwatul futuwa kuwatul hadasa ƙarfi na samartaka ƙarfi na kuruciya dan adam yana wannan matakin sun maja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba daga nan sai Allah ya sanya bayan wannan ƙarfin sai ya dawo sai a karɓi ƙarfin sai ya dawo rauni wannan raunin na biyu sai aka ƙara mashi wani aka goya aka ce wa shayba sannan kuma da furfura tsufa ke wannan matakin yan uwa na kuruciya yana da wasu hatsa'i wato yana da wasu sufofi da suka keɓance shi sifa farko ita ce wacce ƙarfin mahalatul kuwa mataki ne na ƙarfi a lokacin mutum zai jin shi kamar ɗan doki saboda ne saboda gaɓoɓin shi lafiyayyu ne yana jin a yanzu zai iya gaba da gaba da kowa na biyu shi ne abinda suke kira hamaka wacce haɗe take da kuwa ɗin kumaji yanzu kawai a yi a yi a gama eh, kawai a yi a gama yanzu yanzu nan daga ciki akwai ƙillatun nazari ila ma'alatin umur akwai ƙarancin hangen nesa mai zai kai ya kawo yanzu ake kalla ba a kallon gaba kuma so tari in mutum ya wannan matakin lokacin da yake kallon abubuwa a yadda suke a yanzu baya kallon ya za su zama nan gaba sai shi ma ya zama nan gaba ɗin sai ya tuno da cewa yana kallon abubuwa yadda suke a lokacin a da da shi sai ya gyara wa kansa haƙwarai daga cikin matakan da ɗan adam yake tsintar kansa na siffofi a wannan yanayin akwai ƙarfin sha'awa domin a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba masa abubuwa na bukata a jikinsa ko namiji ne shi ko mace duka waɗannan siffofi ne na ƙunciya siffofi ne da ba a rasa su a tare da matashi wasu malaman tarbiyya suna kallon su a matsayin siffofi ne ababen zargi wasu kuma suna cewa a'a kowace sifa daga cikin waɗannan siffofin ba a bar zargi ba ce a kan kanta a'a ya danganta ya magabatan wannan matashin suka yi amfani da waɗannan siffofin a matashin nan domin inganta rayuwarsa ƙarfinsa na jiki sai aka yi amfani da shi aka nusantar da shi yadda zai yi amfani da shi ya taimaki kansa matakin farko ya taimaki al'ummarsa ya taimaki addininsa ƙarfin kwakwalwa a lokacin in aka zuba ilimi komai sai ya zauna za mu buga misalai insha Allah na magabata waɗanda suka kasance a wannan matakin sun ci gajiyar wannan damar sun samu magabata masu musu tarbiyya iyaye gwamnatota malamai suka ceta su sai ya zama waɗannan ƙwaƙwalen da suke da su masu kaifi masu ƙarfi an ci su kuma an yi amfani da su yadda ya kamata da sauran siffofin da ka gabaci da sau da ka su siffofin ƙuruciya a kan kansu ba ababen zargi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cin gajiyar ƙuruciya ya faɗi cewa irtanin hamsin ƙabla hamsin ku ci gajiyar wasu abubuwa guda biyar kafin kishiyoyinsu guda biyar daga ciki ba sai na lissafa su bira sai ce shababaka qabla haramik ka ciga jiya kuruciyarka kafin tsufan kai lokacin da kake da kuruciya to yi kokari ka ciga gajiyar wannan kuruciyar ka yi amfani da ita domin ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi kai ne wata rana za a kira da dattijo kai ne za a kira da tsoho yadda kake kallon wasu da farfara, to kai ma nan gaba za a kalle ta da farfaran. shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya ba wa muhimmanci akwai kula da matasa da seta tarbiyyar misali al-imamu ahmad ya rawaito hadisi wani matashi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi idan li bizina ya ce ya ma'aikin Allah ka yi mini izini in yi zina sahabbai suka hankare shi hankalin ke tashi ya za a zo ana irin wannan maganar gatsi-gatsi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana tambayarsa ya ba da izini manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a a shi sai ya ce matso mazo salama ya ce tana so a yi da mahaifiyarka ya ce a kana so a yi da yayarka ko kanwarka yan uwarka ke ne ce a kana so a yi da innarka a kana so a yi da gwaggwarka a sai man sani ce haka ma sauran mutane ba sa son a yi da waɗannan matan nasu duka danginsu yan uwansu iyayensu ba sa son a yi da su annabi salama ya dafa kirjinsa da hannunsa mai albarka ya masa wata addu'a mai tsada ya ce allahumma basir qalbahu wa hafsin farjahu waghfir zambahu shi ya Allah madaukakin sarki ta tsarkake zuciyarsa ya Allah ka tsare masa al'aurarsa ya Allah madaukakin sarki ka gafarta masa zunubansa manzon sama bai hantare shi ba bai daka masa tsawa ba mu'awiyat ibn al ya zo masallaci matashi ne shi shi ke dan sai ya atishawa ana sallah sai ce alhamdulillah yana sallah ya faɗa da ƙarfi alhamdulillah sai mutane suka cinye su an yi hukuku suna nuna masa uskut uskut kai shiru ba a magana a sallah ya za ku ku takura mun na yi atishawa na yi hamdala ba wanda ya ce min yan hamukalla kuma sannan kuna ta min wani haka kuna ta min wani haka bayan an gama sallah manzo sama ya kira shi ya ce inna hadihi salata قراءة قرآن وذكر الله تعالى لا يسلب فيها شيء من كلام الله wannan sallar da kake ganin ta karatun alkur'ani ne da ambatan Allah bai kamata a ce ana magana a cikin ta ba ƙarshe dai ya ce wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'aliman min sai mun taba ganin malamin da ya fi manzo Allah sama iya koyarwa ba sai fa ma zajarani manzo sama bai daka min tsaba ba wa ma sabbani maza sau da ya zage ni ba bal na fahari wa wa'azar maza sama da siha ne yin wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kulasta da matasa domin ba su rayuwa ingantacciya ya kasance na jawo su a jiki shi yasa za mu ga a makka da yawa cikin waɗanda suka amsa kiransa da farko-farko matasa ne haka da aka dawo madina waɗanda suka bi shi suka kasance tare da shi da yawansu matasa ne saboda kyakkyawar tarbiyya da manzan Allah ta sama yake ba su waɗanda idan ka koma rayuwarsu ta da kafin zuwan manzan Allah sun alaihi sallama rayuwa ce wacce take ba mai kyau ba amma zuwan manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai gashi yana musu tarbiyya sun dawo suna tafiya a ban ƙasa ka annahun mala'ikatu yamshuna fil ardi mutma'inni suna tafiya a ban ƙasa cikin nutsuwa don uwa masu albarka wannan matakin na ƙuruciya idan aka kyautata tarbiyyar wanda ya tsinci kanshi a ciki a wannan ne ake samu cewa al'umma tana da gaba mai kyau suna cewa duk lokacin da ka ga matasan al'umma suna cikin wani yanayin kyakkyawa to wannan al'umma kai mata bishara da makoma mai kyau a lokacin da ka ga matasan al'umma sun lalace sun zama masu miyagun hali to wannan al'ummar ai mata kabbara hudu ta janaza cewa wannan al'ummar ta riga ta mutu babu laifi mu buga misali da waɗanda ba musulmai ba ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi a america president f kennedy kusan lokaci ne suke mulki da suka fa balewa allah ya gafarta masa da suka dauna ya taɓa wani jawabi gab da a kashe shi domin har harbe shi aka yi ya jawabi a ƙasa america ya ce ƙasa america tana cin haɗari makomata ba ta da kyau ya yi jawabi ga ƙasa domin matasan america sun zama 'yan shaye-shaye sun zama 'yan kwace sun zama 'yan fashi sun zama 'yan daba ana cikin wannan ashe bayan kwana biyu su za su zama sanadiyya ajalin yana tafiya irin buɗaɗɗiyar motar nan ta kaya yana gaida sa da mutane aka samu ne harbe shi kaga wannan ke ku shi sa za ka ga a tarihi duk wanda ka gan shi ya zama so tari kamar ƙa'ida ce ghalibiyya ƙa'ida ce aglabiyya ta duk wanda ka gan shi ya zama dattijan kirki an ci gajiyarsa in ka duba ka koma baya to za ka ga wani matashi ne na kirki na arziki ba mu fara da annabawan Allah mu fara da abu da ibrahim alaihi salam ƙararra annabi ibrahim allah ya kira shi da matashi lokacin da annabi ibrahim salam ya zo ya rubuta gumaka aka dawo ana tattaunawa waye mana wannan ta'addancin sai wasu suka ce qalu sami'na fatan ya yuqalu lahu ibrahim shi mun ji wani matashi fata ina jin aidin mun haddace cewa mun faɗa daga cikin sunayen wannan kuruciyar da larabci akwai wa akwai alfata shi ƙalu samina fatan ya kuhun ya ƙalu lahu ibrahim ai mun ji wani matashi yana ambatan gumakan nan ba yadda ya kamata ambace su ba mun ji ma kamar yana zazzagin su mun ji yana cewa la'akidan na asnamakun ba da an tuwallo mudubir tabbas sai na aikata aika aika ga waɗannan gumakan ku gumakan naku bayan kun wuce kun tafi inda kuka tafi هناك النبي إبراهيم متى شيء متى شيء قلوب أبنى النبي إبراهيم عليه السلام قال تعالى يا وأن إبراهيم تقوم شيني يرى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس تولى ساق مقنن kyakkyawar kuruciya da annabi ibrahim salam ya zama ya zama tun daga annabi ibrahim har annabin mu sallallahu alaihi sallam duk annabawan da suka zo bayansa to daga zuriyarsa suke Allah ya yi addu'a waje an yi lisana fidikin fil akhiri ya Allah duk waɗanda za su zo bayana to ka sanya musu harshe na gaskiya a game da ni su zama suna yabona Allah kuma ya amsa addu'a annabi Ibrahim alaihi salam sakamakon ƙuruciya kyakkyawa sakamakon samartaka kyakkyawa ba samartaka ba ce da aka yi ta a watsi ɗansa ismail alayhi salam matashi ne al-gulamul halib wa bashirnahu bi gulamin halib فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسكين النبي إسماعيل متاشي أبن لك ينون متاشي فلما بلغ معه السعي lokacin da annabi isma'il ya kai lokacin da zai iya aiki tare da babansa ya kai lokacin da yake iya taya baban shi aiki ismail salam lokacin da ya kai matakin ƙuruciya ya kai lokacin da zai taya mahaifinsa aiki sai jarabawa ta zo za a gwada imanin matashi a gaya yake yana da rayuwa kyakkyawa koko ba haka ba rayuwa ne inganci yake yi ko ko a'a sai aka nuna wa babansa a mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne sai ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma da tara sai ya dana na fa gani a mafarki ina yanka ka so daga kaje kai tunani me kake gani kala ya abati fa'al ma umar kaga ingantacciyar rayuwa ce na umarnin Allah ya abati fa'al ma umar ce ya ba ka aikata abinda Allah ya umarce ka kawai ba ya ce ka yanka ni ba kai annabin Allah ne ka yanka ni kawai Allah ya ce wa matashi kai ne zina to kai ma haka kace Allah ya ce wa matashi kai ya shaye-shaye kai ma ka ce irin na annabi Ismail ka yi ɗa'a ka bi Allah Allah ya hana matashi ya sace-sace kai ma ka yi ɗa'a Allah ya hana matashi ya tsoratar da ‘yan uwansa musulmai ko ya nemi ransu kai ma a matsayinka na matashi ɗan uwa ka ce haka irin yadda annabi Ismail ya amsa kiran Allah ce satajiduni insha Allah min as-sabir ce baba da izinin Allah zaka same ni cikin masu juriya daga cikin abin da ke ba matashi ingantacciyar rayuwa akwai as-sabr akwai juriya juriya akan da'ar Allah juriya a wajen barin saba Allah juriya a kan jaraba wadda za ta sami mutum mara daɗi ga annabi Ismail yana ce mana ta in sha Allah min as jarabawa yake ciki gwaji ake kuma Laraba dama suna cewa bil imtihan yi al-mar'u aw sai an jarabta ɗan adam in aka jarabta shi ko ya ci jarabawa a ɗaukaka matsayinsa ko kuma a gwada shi a jarabta shi ya walakanta sau da ka annabi isma'il alaihi salam Allah ta'ala ya bamu labari ya ce lamma aslama wa tallahu lillahi lokacin da annabi isma'il da babansa annabi ibrahim aslama suka yi wuya ga Allah baba ya yadda yanka ɗansa ya yadda baba ya yanka shi sai ya danne shi ta ƙiya saboda karsa haɗa ido lokacin da yake yanka wana dainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya nan take sai aka kira annabi ibrahim aka ce da ya ibrahim ka gaggata mafarki ka bi umarninmu shi kuma annabi ismail karshen na ce wa fadainahu bi bidhin azim shi kuma aka fance shi da wani abin yanka ne girma annabi ismail matashi ne bai biye wa ƙuruciyarsa ba waɗancan siffofin da aka ambata ba su yaudare shi ba annabi yusuf alaihi sara matashi ne an tsinto shi a rijiya aka sai da shi ya je babban gida yana tare da matar mai gida a matsayin babban gari ko shugaban gari mai gari ga baki ɗaya yana tare da ita ta neme shi da ya aikata alfasha da ita وغاودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تغرف قوفا ما لمن تفكيري سنة كاو وسو أبا بيد ذات سورا كامكا damar da annabi yusuf alaihi salam yake da su damar maki ba dama ɗaya ba da ya aikata abin da ta neme shi suka ce da kila ba abin da zai faru a duniya sai an je lahira suka ce na farko annabi yusuf bako ne ko a gari ba wanda ya san shi ba dangin iya babu na ba ba bai cika damuwar yayi abin kunya ba a da can idan mutum ya abun kunya a garinsu da iyayensa da kakanninsa a gari barin gari yake sai dai can a ji labarin shi bayan shekaru ko a ji labarin zurriyarsa ya je wani gari ya ɓadda bani kuma gari mai nisa ya hayayyafa a can daga nan sai a fara jin fushin labarinsa cewa ai shekara ta kaza ya sauka a wannan garin kaza kaza kaza har canza suna sai da yi to amma baƙo in ya shigo gari ba nasu ba dama to baya jin shayi ya aikata mummunan aiki to shi baƙo ne na biyu malamai suka ce annabi yusuf alaihi yana matakin ƙuruciya yana da ƙarfin sha'awa na uku ba shi ya nema ba neman shi a kai na hudu mijin nan zai da kishi da yawa iska qur'anin yadda ta faɗa mana kai za ka gane mijinta bai da kishi ana zuwa fa da aka ɗanyi aka aka aka ka sai ce sai ce a sai ce ce ce ce wa tafsiri li dan biki innaki kunti yusufu arewa an hada ce yusuf na gane kai ce da gaskiya ba wani bincike aka yi da yawa ba wa shahida shahidu min ahli hani na yi amfani da ita ba ya kawo wata hujja ba ce mai ƙarfi ƙara'in ne amfani da su kawai shi kenan an kai ƙarshe sai ce Yusufu a arif an haza ya ce yusuf da allah kai haƙuri kai haƙuri ka kau da kai ka karkace da wannan abu ke kuma sarfiri ne zambi ce kika yi laifi ya ba ta laifi na ki kunti min alhafi'i kin zama cikin masu laifi ce ce kike da laifi shi kenan kaga bai da kishi da kila ya aikata abin da ta neme shi ma mijin ma ba damuwa zai da yawa ba domin ga shi ne wani bincike da yawa ba ka hada shi da sa'ad wanda wasu shi da sa'ad da gayu wa ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni haka ba za ka hada shi shi cewa zai fulla kai shi yanzu za malamai wasu suke ambata malaman sira cewa ba auren matar da ya sai saboda tsananin kishinsa amma shi ko wannan aziz ba da kishi da yawa sannan sai da ta kukulla kofofi wa katil abuwa amma ne yi amsar annabi yusuf a matsayinsa na matashi nagartaccen matashi bawan Allah wanda kuhuce shi ba ta lalace ba Ke ce ma'adallah Allah ya tsare ne. innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun innahu rabbi lallai ubangiji na da ya samar da ni daga rijiya ya kawo wuni wannan gidan ahsana matwaya ya kyautata mazaunina, ko innahu mijinki rabbi mai gidana ne shi ahsana matwaya bai nuna min cewa ni ba dan shi bane ya kyautata masauki na ya dauke ni kamar ɗansa ya za a yi ci amanarsa inda hula ya fi lahu A azzalimai masu saba dokokin Allah ba su taba cin nasara ba ba sa samun babban rabo azzalimai masu yaudarar masu gidansu saboda sun samu dama ba za su ci nasara ba Ta ga fassarori guda biyu kuma duka za su shiga annabi yusuf misali ne na matashi al-imam ibn al-jawzi rahimahullah yake cewa ka kaddara da annabi yusuf alaihi salam ya aikata wannan matsayin wannan abin da ta nema da bai zama matsayin da Allah ya bashi ba da bai ce ga wannan matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi amma sai gashi Allah madaukakin sarki ce wa kadhalika makanna li yusuf fil ard haifu ya sha aka ɗaga matsayinsa na fa'u darajatin man nasha aka ɗaga matsayinsa إنه من يصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين النبي إبراهيم النبي يوسف يهدى سفو في الصبر والتقوى يسأل دوكوتين ألا كما يجوري annabi yusuf ba sha'awa bace bayi da ita ba mara lafiya bane shi a'a waɗannan sufofin guda biyu da ake son kowane matashi da yake son rayuwarta ta inganta as-sabr wa taqwa juriya da tsara dokokin Allah ne tantar ababen da Allah ya hana su ne suke ba matashi kyakkyawar rayuwa ingantacciya magabata da yawa 'yan uwa sun ci gajiya ƙuruciyarsu a lokacin da suke da kuruciya suka zama wani abu duk malamai da kake jin tarihinsu to sun tattara iliminsu ne a lokacin da suke da irin waɗannan shekarun da mafi yawancin 'yan nan mazauna waɗanda suke gabana suke da su wasu ma saboda Allah ya nuna mana aya sai ya karɓi rayuwarsu ba su wuce wannan matakin ba wasu suka kafa daula kamar abu muslim al-khurasani al'imamu zahabi da ya zo tarjamar satin siyar wa alamin numala kaga wani irin yabo da ya masa da wasu siffofi da ya siffanta shi da su kaga ta ɓangaren abin da ya shafi mulki kenan ya samar da sabon mulki ya samar da daga wata daula zuwa wata daula ya kawo karewar daular umawiyya ya zama sanadiyar kafuwar daular abbasiyya daular da sai da ta jazaranta wajen shekaru 500 da wani abu aban kasa duk gida ɗaya ke mulki wanda kuma shi abu muslim al-khurasani shine sababin zuwan wannan daula a cikin sahabbai akwai waɗanda sun rasu suna da ƙananan ƙananan shekaru mu'adh ibn jabal din da kake jin ake ce masa sayyidul ulama malamin qur'ani gwamna alƙali limamin gari malamin fikihu masanin halal da haram shugaban yaki a lokacin a lokacin a lokacin hububul abin da yammu a biladun sha gabaki shekarun shi 30 da wani abu A aza'unu amawan wannan misali ne sosai ina jin ibrahim bin yazid al-kalbi shekarun shi ba su wuce talatin da wani abu bai rasu an yi saɓani tiba waihi da kake jin ake ba da labarinsa tiba waihin na hau malamin na hau wasu malamai suna cewa shekarun shi talatin da uku duk da wasu malaman suna cewa ya wuce haka amma ya rubuta wani gagarumin littafi shi littafin ma kawai sunan shi littafi baya bukatar wani suna sunan shi littafi ko ka ce littafin nan malamai suna cewa bacin alkur'ani ko ba wani littafin da ke da wannan sunan na alkita sai shi alkitab na sibawai to an ka dauki maganar malaman da suke cewa bai wuce 33 bai rasu ku duba wannan littafin alkitab in ka zo ka dauke shi kace za ka karanta shi sai ka iya karanta layi goma kamar mai taso goma ka fahimci abin da yake nufi ba shi misali akwai misalan malamai da yawa waɗanda lam ya tajawazu al'arba'i suka rasu amma sun yi wa musulunci aiki sakamakon ingantacciyar rayuwa da suka samu a lokacin da suke matasa ba su yi wasa da su ba ta lalace an yi wani daga cikin sarakuna ko dai lokacin banu abbas ko kuma lokacin banu umayya matashi ne amma ya ruɗu da kuruciyarsa wata rana ya zo ya yi kwalliya ya ci kwalliya zai fita fada sai je kalli majuji akwai kuyan gasa a gefensa sai ya ci anal malikul fata rudi ya rude shi ya ce ni ne matashi sarki ne zamani tana jin ki sai ya mata ko ba haka bane ta ce ranka ya dade haka sai kai baitota guda biyu ta ce anta ni'mal fata law kunta tabqa ghayra an la baqa'a lil insani laysa ma 'alimtuhu fika 'aybun kana fi an-nas ghayra annaka fa'il shi ma dalla da kai a matsayin matashi ina ma dai za ka zauna a matsayin matashi ba za ka mutu ba sai dai ka sani ba wanda Allah ya rubuta wa zai dawoma a ban kasa to daga cikin kuma abin da ba zai dawoma ba akwai kuruciya ko da baka mutu ba to za wuce wannan mataki kuma zaka ci gajiyar abin da ka ajiye ne a lokacin da kake kuruciya lokacin da ka zama tsoho ka zama dattijo to abin da ka gina shi za ka riƙa kowa kana ci na ƙarfin jikinka na ƙarfin ƙwaƙwalwarka na kirki da bautar Allah malamai suna faɗi a cikin tarjamar ibnu jarir ne malamin tafsiri malamin tarihi malamin fikihu yana da mazhaba da Allah ya azurta shi da ɗalibai masu albarka wata rana yana tafiya da shi da matasa almajiransa sai suka zo wani waje ga wani ƙatar rami sai ana tunanin ya za a yi da malam. Ɗauka shi za a yi a goya shi ko rungume shi za a yi koya za a yi sai kawai kafin su gama shawara kawai ya nannaɗa wandonsa kawai sai suka hango shi ya tsallaka a lokacin shekarun shi sun sun ja ya shiga matakin shekaru na tsufa sosai da suka taho suna nishi sai ya ce sai suka tambaye suka ce akar makalla wannan karama ce haka taka da irin waɗannan shekarun ai mu muna nan muna tattauna ya zami da kai ɗauko ka zami ya zami da kai ashe haka tsallaka shine sai ya ba su wata ƙa'ida sai ya ce tilkal a'adha'u hafiznaha li rabbina fi shababina فحفظها lana fi في شيخوختنا ka haddace wannan magana shi waɗannan gaɓoɓin da kuke ganin su namu mun tsare wa Allah su lokacin muna matasa ba mai wasa da su ba shi ya sa yanzu Allah ya tsare mana su kana tsammani mutumin da ya rika tusa wa kwakwalwarsa wiwi ko ya rika cin kwaya ko yana shanta domin hajji ake akwai masu ci su tauna kana jin ya kake tsammanin ya zama a matsayin dattijo ko tsoho lokacin da ya tsufa kana jin zai tsufa da kwakwalwarsa yanzu bayan mun dawo wajen babban malami a sheikh abdulwahab hafizahullah muna mota sai muke tattauna waɗanda samu ka ɗauka a zuwa wajensa dukkaninmu sai da muka yi itifaki kan wani darasi Shi ne Allah ta'ala baya baya yaudarar mutum baya cin amana sumala abdulwahab muna fatan Allah ya ta cika da imani sun tsarewa Allah maɗaukacin sarki gaɓoɓinsu a lokacin da suke matasa har yanzu yana cikin wa'ayinsa ba ƙarfin jiki yadda ake da shi da amma zuwan da muka yi a daidai wannan lokacin tsare-tsare ake kai mu kan sai da aka ba mu assignment haka ba mu aiki ba ɗaya ba ma ba biyu ba to ɗan uwa matashi ka yi ƙoƙari ka ci gajiyar ƙuruciyarka ka kiyaye wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan gaɓoɓin Allah matsaukacin sarki ba zai yaudare ka waɗanne hanyoyi ne ɗan adam matashi zai ci gajiyar ƙuruciyarsa abu na farko shi ne ya yi ƙoƙari ya haɗa kansa da mutanen kirki da malaman musulunci da malaman da ba na musulunci ba na sociology sun yi ittifaki kan cewa cikin ababen da suka fi tasiri ga matashi babu kamar abin da suke cewa faija group sa'o'i abu abokanai mun yi fira da matasa da yawa waɗanda suka tsinci kansu a cikin halin da ba mai kyau ba in ka tambaye su ta ka fara shan wiwi in wiwi yake sha zai ce abokin shi ya fara koya masa ta ka fara neman mata zai ce abokin shi ya fara koya mishi ta ka shiga harkar hudda da maza zai ce wani abokin shi ya koya mishi to abu na farko shine ikhtiyarul qurana as-salihin zaɓar abokanai na gari waɗanda za su taimaka maka ina za a je wajen muhazara za a yi muhazara a gadon ƙaya da ni za a yi za a yi muhazara a ɗorayi da ni za a yi za a yi muhazara a nasarawa da ni za a yi tare za mu tafi da abokina ba abokin da zai taimaka ya taimaka ƙwaya ko ya taimaka wiwi ba ba abokin da zai ɗauke ka ya kai ka wata wani jangul ba ba abokin da zai ɗauke ka ya kai ka inda za ka koyi dabanci ba Sare-sare da kwace-kwace ba abokin da zai koya maka kwace wa mutane waya ba ka yi ƙoƙari ka haɗa kanka da mutanen kirki waɗanda za su umarce ka da abin arziki idan ka umartu su taimake ka za su hana ka mummunan aiki lokacin da kake hannuwa kuma su taimake ka wajen hannuwa su karfafe ka abokanan da za su ja ka su kai ka masallaci ɗakin Allah abokanan da za su haɗa ka da malamai na Allah inda za ku zuwa ku buɗe littafi ku yi karatu abokanan da idan kana harkar boko idan kai kana yin bita karatu na awa uku a rana to ka samu abokanan da su kuma suna da karfin su yi karatun awa biyar zuwa awa shida zuwa awa bakwai zuwa awanni goma in waɗannan abokanan kake su shi ake bukata hanya ta farko ke hanya ta biyu ita ce ƙoƙarin neman ilimi ilimi wani aboki ne wanda baya cutar da shi ilimi wani amintaccen aboki ne wanda yake baka tabbacin in ka kasance tare da shi a rayuwarka ba za ka yi asara ba a duniya ba za ka yi asara a lahira ilimi wani aboki ne wanda zai zama maka abokin kasancewa tare da kai har a ilimi wani aboki ne da zai kama hannunka ya kai ka har aljannar Allah subhanahu wa ta'ala domin ba jahili a aljanna ko jahili ko kwana ɗaya ba zai shiga aljanna ba wani jahili a aljanna to kar ka zama jahili ka koyi ilimi ilimin sanin Allah madaukakin sarki ilimi yana tasiri wajen gyara ka daga mummunan hali ka zama mutumin kirki ilimi yana canza maka rayuwa ya canza maka tunani ya canza maka hange in da kana hangen baya ne to zai sa ka karka hangen gaba kuma hangen ya zama mai zirki ka kasance mai neman ilimi abu na uku shine kokarin aiwatar da wannan ilimin kar ka zama mai ilimi kawai kamar ilimin caji ka caza kwakwalwarka ilimi ba caji ba ne kaga ita kanta waya ba ana caja ta bane kawai don a aji ana caja ta ne don a rika zuta cajin a yi amfani da shi to ka zama kokarin ka duk abin da ka koya za ka yi ƙoƙarin aiwatar da shi a cikin rayuwarka aiki da ilimin daidai gwagwado abin da ka koya ka aiwatar da shi wannan yana taimakon mutum matuƙa kar ya zama manufarka ita ce kawai ko da yaushe shine ka tara ilimin ko kai alfahari da shi ko kai jayayya da shi ko kai gogorewa da shi wannan ilimin idan mutum ya yi shi manzo Allah sallam ya ce fannawun nawu ce wuta ce makoman mutum wata wuta ce makoman mutum hanya ta gaba ita ce ƙoƙarin haɗuwa da waɗanda za su taimaka maka ku zama kun haɗu kun isar da wannan saƙon na ilimi da aiki da shi zuwa ga wasu na shi nan abinda aka faɗa shi babu islam kusan duk in ka bi tarihi lokacin da aka kafa kungiyar izala in ka kalli malaman da suka kafa kungiyar izala wasu su ba su kai shekara 25 ba a wannan lokacin akwai yin shekara 20 wasu ma ba su kai shekara 20 ba tabbas wasu ba su kai shekara 20 ba amma su suka haɗu Allah ya kunsa musu wannan basira shi yasa babban malami a shek abubakar mahmud gumi rahmatullahi alai lokacin da suka kafa izala suka zo suka same shi bayan ya kara musu suna sun ce jama'atu izalatul bid'a ce kun kuka izalatul bid'a a teku ne ce wai sunna a wata riwaya kuma aka ce mala abubakar imam ne ya kara wai iqamatus sunna din sai mala ya kalle su kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa wai aikan manufa ta sai ya kalli irin shekarunsu ya ce waɗannan in aka bar su su kaɗai ana jin tsoro domin abin da ake bukata za mu faɗa daga cin inkin hanyoyin inganta rayuwarka akwai katta suke ka da dattawa malam ya kalli a jos aka kafa izala sai ya kalla wanda sarki ne cikin sarakunanmu na arewa ya fi kusa da jos sai ya aika wa sarkin bauchi da wasiƙa cewa ga yara nan matasa muna fatan su aikata alkhairi sun kafa ƙungiya ga manufarta ga manufarta don Allah ka zama musu jagora ka zama musu uba sarkin bauchi na wannan lokacin Allah ya fi mata bai fahimci saƙon malam ba yi watsi da wannan saƙon ƙarshe sarkin mu sarkin zazzau Allah ya gafarta masa shi malam ya haɗa su da shi shehu idris Allah ya ji kansa Allah ya kara Allah ya masa rahma shi ya hada shi da su shi yasa ko da yaushe malamanmu waɗanda suke gaba da mu suna faɗa mana suna cewa kullum idan suka je wajen malam zai ce su kula da sarkin zan shehu idris darasin shi ne na gaba daga cikin abin da ke inganta rayuwar matashi bayan abokanan kirki to ya zama kuma yana da magabata na kirki kai take ya rabu da su sau da ku shababul islam kakku yadda da ku kakku rabu da ku islam shababul islam ba ta cin nasara ba tare da shiyukun islam ba ku matasan musulunci ne to ku zama tare da dattawan musulunci irin abubuwan da nake gani marasa daɗi suna faruwa a 'yan kwanakin nan na rabuwar kai tsakanin wasu matasa da dattawa kakku take ku shiga ciki masallacin nan na nuna alamar ba haka kuke ba cewa ba ku da wannan mummunan ɗabi'a domin ga dattawa nan sha Allah duk inda ka bace in ka ratsa za ka ga dattawa ga sunan to ku zama tare da su duk abin da za ku yi ku nemi shawararsu idan kuka yi wani abu kuka zo kuka taso ganga-ganga suka ce muku in mm, mm, ku dakata to ku dakata su tari sun fi ku gaskiya su tari sun fi ku gaskiya da a ce akwai lokaci da na ba ku wani tarihi mai tsawo a game da mu har ma kilan faɗa muku wasu sanannun malamai da kuka san su mu a yanzu wanda a shekarun baya muka taba kafa wata kungiya ta musabaka dattawa magabatan mu suka yi mana wata nasiha a lokacin mawuyanci nasiha ba muka tafi muka yi ta sai daga baya muke gane sakonnin da suka isar a gare ni da kuma irin nasihohin da suka mana da irin gargadin da suka mana waɗannan su daga cikin abin da kuma zai inganta rayuwar matashi a lokacin da yake ciki kyawawan ɗabi'u ya ruku da su shi ne dai duk abin da ya karanta ne ya ƙoƙarin aiwatar da shi a kan kansa na tsoron Allah na kiyaye dokokin Allah na bin umarnin Allah na nisantar ababen da Allah ya haramta na ruku da ladubban musulunci masu kyau da kyawawan ta'adodi na musulunci da sauran duk abin da musulunci ya umarni da shi ɗan uwa fage na bayani akan tarbiyyar matasa wani fage ne mai faɗi ga kuma dakta zai zo insha Allah ta'ala yi bayani mai tsawo kuma garin bai gashi na ta wani haka haka na ce wa malam a ban lokaci ce a na ce a dole a sa lokaci to an nuna min ya yi, sau da ka zan dakata a nan insha Allah ta'ala sai wata haduwar sai wata haduwar insha Allah sai wata haduwar insha Allah sai kuma mu dora akan wani abu insha Allah ta'ala kuma ba ma fatan wannan ta zama ita ce haduwar mu ta ƙarshe insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya muku albarka wannan matasa da suka shirya wannan su zama shababul islam Allah ya musu albarka kuma dukan ku shababul islam yawa kada wani ya ji cewa ba memba bane a cikin nan in an taimaki in an nemi taimakon ka to ka ba da gudunmuwa fa in tansarukum fi din fa alaykum an-nasr in aka nemi taimakon ku to ku taimaka kowa ya bada da gudunmuwarsa ba ma sai an nemi gudunmuwarka ba hankali Allah ya muku albarka dattawan wannan unguwa Allah ya muku albarka wannan unguwa Allah ya kara mata albarka garin Kano Allah ya kara masa albarka amma Allah ya sa garin Zari ya fi shi albarka wa salamu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa masu albarka ina mana barka da wannan dare mun shiga daren litinin daren 28 ko da tara ga watan zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira ya dace da lissafin 14 ga watan yuni 2026 daga wannan anguwa mai sunaye mabambanta a wannan masallaci da ake kira da suna masjidu mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu tare da yan uwa matasa da sauran al'umman musulmi ina mana fatan alkhairi ga baki daya Allah ya samu dace kamar yadda dan uwa malam musa allah ya saka mashi alkhairi ya ba da labari mun taho ne don mu ziyarci dattijan malami babanmu kuma kakanmu malam abdulhab allah ya kara mashi lafiya kamar da kuka ya ba da labari ya bijiro mana da yiwuwar mu zo mu sadu da ku mu gaisa sai muka lura cewa ni dai abin tana lokaci ko na hadisi yana cikin sanar abu dawud Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani a cikin ku wani wato bararren bawansa ko yaransa ya nemi wani alfarma da zai iya yi mata kuma ya ƙi kawai na ji sun tana na cewa ba zai yi muke wannan alfarma ba a kuma sai na ga cewa malam kusan shi ne bako a kano malam bashir kuma kame da waka ji dai kanifun ne muli a ilman na san za a ci moriyarsa ni kuwa abin da ya rage a kano kawai daina yin kasuru abin da ya rage kawai na shiga lunguna da yawa na ga iya adadin sauran da ke garin nan da adadin kasuwannin din na sani gwargwadon hali a mutanen kano mutane ne masu albarka al'umma ce da take jagora al'umma a cikin arewacin najeriya al'umma ce allah ya mata albarka na yawa da addini da kasuwanci da ilimi da abubuwa da yawa wanda dukkanin garuruwan da ke kasar hausa dole su zama wato tawada ga al'ummar nan ta kano ta haka duk wani musulmi mai kishin musulunci da ƙaunar addinin musulunci yana jin kano a wurinsa a matsayin gidansa na farko ko na biyu shi sa bai dace ba idan ana maganar siyasar kano ko wani abu na kano ku ce mutane su daina sa baki kowa dan kano ne duk dan arewa dan kano ne da kuma yadda garin nan yake da karɓar baki da duk sanda ka shigo garin ko kai mu'amala ka ga yawan waɗannan matasa kuma kai tunanin irin alkhairin da za a samu daga gare su dole kai fatan ya zama kana da gudunmawa wajen samar da wannan alkhairin sannan kuma ga abubuwa da yawa muguriya waɗanda suke jan hankalin matasanmu suke zamar da su daga tafarki mare tare da irin ƙoƙarin da masu garin nan suke yi cikin malamai da masu wa'azi da dattawa da shugabanni suna iya kokarin su wajen ganin sun sanya matasan na akan tarba mai kyau amma kuma akwai abubuwa da yawa da suke iya zamar da mu da haka wajibi ne a ci gaba da tattalin matasa ana kokari a ga an alkinta rayuwarsu abu na farko da nake so in tuna mana shine wannan mataki na ƙuruciya yan uwa masu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ranar alkiyama akwai tambaya ta musamman da za a yi ma kowa game da kuruciyarsa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in wata riwaya an khamsin babu wanda zai gusa daga inda yake ya mai tambaya akan wasu muhimman tambayoyi daga ciki akwai kuruciya an shababihi fi ma'afna bayan tambaya dunkulalliya akan duka rayuwarsa sannan za a ware tambaya ta musamman akan wannan matakin ƙuruciya saboda abin da ke cikin shi na tarka-tarka da yawa mala ya ambata mana wasu daga cikinsu bayan waɗanda ya ambata akwai akwai wasu da yawa daga cikin misali akwai saurin yanke hukunci saurin ɗaukar mataki da wata fika za'ida bin nafs kowa yana da wani overconfidence da yake ji cewa ya kai ƙarfi ya kawo abin nan dabara kuma na gaba da shi yanzu dabarar da suke da ita da ilimin da suke da shi ya zama outdated ba time ɗinsu ba ne time ɗin shi musamman a wannan zamanin da ake da shi na gen z da ake cewa gani suke mutanen da suka wuce shekara arba'in da sama da haka to kamar wasu ƙauyawa ne kamar wasu wanda ba su san inda rayuwa ta sa gaba ba su su ne suka san komai alhalin kuma ba su san komai ba to idan ba a tattaro ta aka dawo da su hanya ba ba za a ankara ba kawai ba a ga sun bi daji kuma kamar yadda malam ya ja mana wani ya karanta mana wata ka'ida ta aglabiya shine galibin al'ummomin da suke da matasa da ba su san alƙiblar rayuwa ba da waɗannan al'ummomi alama ce akan ba su da mustaqbal mai kyau al'ummar da kuma take da matasa da kaga sun san alƙiblar rayuwa sun kama addini sun kama ilimi sun kama hadda alkur'ani sun kama kasuwa sun kama sana'a suna ganin girman na gaba da su sun guje ma shaye-shaye da faɗan daba da jagaliyar siyasa sun guje ma luwaɗi da zina da kawalanci da ƙwacen waya idan aka samu al'umma matasa sun samu wannan siffa da akwai alamar cewa nan gaba kaɗan al'ummar nan za ta ɗaukaka za ta bunƙasa za ta samu ci gaba saboda haka dole ne a tashi a yi wa matasa wato tanadin da zai gyara rayuwarsu waɗannan abubuwa na zamani da suke jan hankalin matasanmu suna da yawa amma ina so kowane matashi yawa kan shi karatun tanadu ka duba ka ga a cikin wata cakwakiya kake sannan ka dubi na gaba da kai waɗanda suka shiga yawan ke yanzu yana suke a cikin waɗanda kake gani mutanen kirki a unguwarku wanda ake ganin girmansu ake ganin darajarsu waɗannan za a nemi aure su ake turawa waɗanda za a nemi wakilci ko za a ce wani fito kai wakilce mu a siyasa su ake turawa wanda aka zo sallah su ne suke limanci su ne limaman juma'a waɗanda aka zo jana'iza su ake sawa gaba shin a cikinsu kana jin akwai wani wanda a shekarun baya shekara ashirin baya ko talatin irin wannan shirin ta yake za ka tare ya kasance a baya matashi ne da ya kokari ya ci moriyar wannan kuruciyar irin waɗanda suke yin wannan shirman za ka tara a yanzu wasu sun fara zama abin tausayi wasu sun zama sai dai bara wani kuma hala sai dai gadi, wani ma ya riga ya haukaci wani ma hala yana gidan yare a kulle yanzu haka wani ya je garin wannan tarkatarka an kashe shi irin kisan da annabi yake cewa innahu kana harisan ala an yaqtula sahiba an kashe shi amma wuta ya tafi aka ce saboda mene nabi ce saboda shi ma yana kokari ya kashe dan uwansa ne ba a kashe shi da zalunci ba a an kashe shi ne alhalin yana kokarin kashe dan uwansa na san duk kun fi sanin ire-iren waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin wannan al'umma ta mu Sau da haka abu na farko abu na farko da zamu fara yi shine mu lura da duniyar nan da faɗi tashinta da fitar rana da faɗuwarta kana nan kana nan kana ganin kai matashi ne a shekaru mid 20 ashirin da kaza kafin ka ankara ana kifawa sai ka ji ka kai talata ana sake kifawa sai ka ji kana kana gaba fita daga rukunin matasa din ga wata furfura kwaya ɗaya ko ta bullo ka fara jin jikinka ba yi da irin ƙarfin da kake ji Ka ga cewa ba ka da irin wannan gangancin da da kake da shi rayuwa fa ta tafi inda jama'a yaushe yaushe aka fara siyasar buhari ba 2015 ba ne 2015 ko da ku duba yanzu har ya gama iya mulkin shi na shekara takwas har ya sauka har ma ya mutu wanda aka haifa 2015 zuwa yanzu shekarar sanawa goma sha ɗaya ko ya kusa shiga da safin matasa ba ya kusa shiga watakila ma ya shiga watakila ma a shar'ance ya balaga wanda aka haifa shekarar da aka bari ya hau mulki wanda ko aka haife shi shekarar da bahari ya takarar nan da ya ta kuka 2011 yanzu shekarar shi nawa 15 yanzu wannan matashi ne confirm matashi ne to ina kuma wanda aka haife shi lokacin da aka fara siyasar demokaradiyya ɗanan ta 1999 shi bayan da shekarar sha ashirin da bakwai wanda aka fara siyasar obasanjo ta 1999 da shi ya girma watakila ma ya yi aure watakila ma idan ya yi kyakkyawan tanadi ma rayuwarsa ya san inda ya fuskanta idan ko bai wani tanadi mai kyau ba yana nan yana faɗi tashi yana kafa gamliya bai gane ma ina ya fuskanta ba ku duba irin misalan da malam ya buga mana na matasa cikin annabawan Allah cikin sahabbai cikin salihan bayi waɗanda har yanzu ana cin moriyar rayuwarsu me yasa suka zama na gari saboda sun alkinta ƙuruciyar nan ba su watsi da ita ba Allah ya ba mu labarin wasu matasa a cikin sautul kafi waɗanda suka zama abin gwada misali da har Allah ya ambace su saboda irin gwagwarmayar da suka yi a zamanin suna matasa suka ja tinga da wani kasur gumin sarki a zalimi kafin. Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim sidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata suka tashi haikan suka yi gwagwarmaya suka ja da wannan sarki wanda yake kafiri da yake kira in zuwa ga shi abota masa yana da awashi Allah ne suka ce ba za su yi ba Allah madaukakin sarki ya ba su karfin zuciya Allah madaukakin sarki ya ba su juriya ƙarshe dole suka aka kama su aka kulle su karshe suka gudu suka je suka buya a wannan kogo wanda a sanadiyar wannan aiki da suka yi na tsayuwa akan kare tauhidin Allah da yin tirjiya akan kafirci Allah ya ɗaukaka su ya mai da su waliyai da hayin da ake labarin haka Allah madaukin sarki ya ba mu labarin wato matasa cikin annabawan Allah da aka ambata waɗanda suka yi ta aiki idan muka kalli zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam majalisinsa yana ɗauke da dattawa yana kuma ɗauke da samari matasa za mu ga cewa waɗannan samari matasa sun samu damar yin ayyuka na ƙwazo da yawa fiye da waɗannan dattawan dattawan sun fi amfani wajen ba da shawara wajen zartar da hukunce-hukunce da hangen nesa amma idan ana neman wani aiki na ikidam wanda za a yi kumadi za a yi alkafara da samarin nan ne a gaba su ne a gaba wajen kai saƙon annabta sayyidina ali su jabir dan abdullah su mu'azu dan jabal da ire-iren su su ake turawa ko ina su je su kai sako su ne suke tunkarar kafirai in an bi mubaraza su ne wasu su ma har suna kuka suna cewa dan Allah a tafi da su jihadi ana cewa shekarun ku ba su kai ba ku yi hakuri sai ba su ne suka fi kowa yawan riwaya hadisi in ka lissafa mutane bakwai da suka fi kowa yawan riwaya hadisi da isa abdullahi dan umar abdullahi dan abbas aisha jabiru anas da da da abu sa'id al-khudri zaka tarar dukan su matasa ne sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yake rayi babu wanda yake shekara 25 a cikin su ne suka ruwaito hadisi 2000 wani 3000 wani 1500 a cikin su babu mai kasa da hadisi 1000 na zambar da Jabiru. su ne kuma suka shiga ko ina lunguna kasashen iraki da sham da masar suka kai addinin musulunci suka kai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi jihadi Kwamandan yakin da ya kai musulunci kasa andalus a abin nan wato ibn nusayr a matashi ne wanda ya dauki musulunci gaba ɗaya tsallaka da shi nahiya biyu daga nahiyar asiya ya tsallako afirka daga afirka ya tsallaka zuwa ƙasar turawa bayan gwagwarmaya wadda baka taba jin labarin irinta ba wannan duka aikin matasa ne da suka yi wa addinin musulunci Allah ya ji kammala albani namu yana da wata gagarin lattafa su dai kira da suna matasa abokan aiki na san wasu kusan taba jinta matasa abokan aiki ne jarin musulunci ne to amma fa babu matashin da zai zama kyakkyawan jari ga musulunci ga kansa ga iyalansa ga iyayensa sai ya zama nagartacce a cikin addininsa da rayuwarsa da mu'amalarsa sai ya na gaba da shi ya zama mai da'a da biyayya sai ya guje ma ayyuka na barna yan uwa masu albarka waɗannan ayyuka na barna da muke ta ishara zuwa gare su da suka shara cikin matasa in kuka lura da kyau dukkaninsu fa babu wani abu da mai yin su yake yi alhalin yana ma jin daɗin yi yana yi yana nadama yana yi yana jin cewa yana cutar kansa yana yi alhalin bayi da wani tunani akan da ya mutu mutaqabali illa asarar rayuwa asarar lafiya asarar lokaci asarar mutunci wanda duk ya kama shaye-shaye ko ya kama irin wannan jaraba ta kallon kwallo shine Arsenal shine Manchester shine World Cup shine Champion aikin asarar kuɗi kawai yake ko irin wannan five aside din da yake ko ya kama hawan doki cikin anguwa ba da aiki lazabarin doki a cikin anguwa balantana yan kwacen waya da yan shan wannan abu da ake sha hafi an dinga watsa mutum ruwa kamar sabon nama kamar nama a mahauta da masu bin yan siyasa jagaliya su je su ta ihu suna su wuni da yunwa a raba musu ɗari biyar biyar su kuma yan siyasa na yan suna suna abuja cikin jami'o'i na yan gayu ko suna ma ƙasar waje ko kuma kuna nan an tara ku a bakin titi kuna ta ihu saboda mun kasa yin tunani mai kyau ina ƴaƴansu su da su ci mukamu ƴaƴansu ba sa nan ba mu san kala ƴaƴansu ba ƴaƴansu na garuruwa na yan gayu suna Dubai suna Ingila ko sun tafi Umara ko kuma suna Abuja da Lagos suna harkar su duk wanda ya kama waɗannan ɗabi'un ko ya kama harkar sace-sace da kwacen waya da rena na gaba da zaman banza ba sana'a ko shi da kansa in ya zauna inda yana da ragowar common sense ya san cewa wannan harka da yake ba za ta bulle ba ko ba yadda za a yi da shi da wanda kullum yake ɗaukar littafin sai tafi karatu da wanda yake fita kullum ya tafi kasuwa da wanda yake tafiya makaranta da wanda ya dage wajen hada alkur'ani da wanda ya dage wajen taimakon na gaba da shi ko iyayensa kai da kanka ka san fa bayan da za a yi daga ƙarshe bayan shekara ashirin kuma sakamakon ku ya zama daya wannan iya duniya fa kenan yi dan menene za ka lalata rayuwarka ka barnatar da lokaci mafi muhimmanci a rayuwarka wanda kuma baya maimaituwa kamar da suke faɗa a cikin wake lalata shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ma da za a ce kuruciya ta dawo in ba ta labarin yaya zamanin tsufa yake duk wani lokaci da ya wuce ko wata rana ko ta shekara rayuwarka ta tafi kenan in ka ci moriyarta to ka lissafa ta cikin wato kyawawan ababen da ka mora idan ka yi ta ka lissafa ta cikin wato asarar da kai na lokacinka wanda kuma za a tambaye ka a kansa za ka yan uwa masu albarka yan uwa na matasa mu shiga mu. mu alkinta rayuwar mu ta ƙuruciya mu yi abin da zai za mu amfana abu na farko da zai taimake mu wajen amfana kanmu dinnan shine kyakkyawan a kyakkyawar manufa ya zama rayuwarka kana da manufa akan ina ka fuskarta sannan ya zama kana da wasu mutane da suke matsayin mentor waɗanda kake kallo kake koyi da aikinsu na kirki mafi girman abun koyi a wurinmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sahabbansa daga nan sai tabi'ai waɗanda su ake cewa Salafu salih daga nan sai kuma sauran mutanen kirki daga cikin wanda suka shuɗe ko wanda muke raye da su ko waɗanda muke kallon su a matsayin alƙibla a rayuwarmu cikin shugabanni da malamai da masu da'awa da sauran mutanen kirki ya zama kana da wani wanda kake koyi da kyakkyawan ɗabi'arsa kake bin sahun inda ya bi don kai maka kai ga abin da ya kai sannan kula da ibada kula da addini mun ji bayani da aka fara game da alimamu guda Jarir da tsabar da yake cewa waɗannan gaɓoɓi mun tsare wa Allah su ne a cikin ƙuruce mu da me ake tsare wa Allah shi ne da bautar Allah da tsaye da sallah da yin sauran ibadoji na wajibi sallah azumi da na filfili da nan ne kake samun nagarta da nan ne kake samun wato tazkiyar zuciyarka sai ka ga duk waɗannan ayyukan barna ba sa baka sha'awa sannan kuma da riko da asbab na kyakkyawar rayuwa sababi na neman arziki sababi na neman abin yi sababi na ilimin addini da na boko sababi na sana'a dukkanin asbabu ga sunan kuma kamar yadda ambata a farko irin wannan gari namu mai albarka wanda yake da sarawat yake da opportunities to ba za ka rasa abin yi ba sai kai kaki wannan birnin na Kano duk wani birni da kake ji Kano ta kai ta yi gogayya da shi akan opportunities na rayuwa abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi sana'a kasuwanci harkoki na ci gaba babu yadda za ka rasa abin da za ka yi a irin wannan gari sai dai in kai lusari ne ko malalaci ko wanda kake wato a irin kana jin kunya din nan ka a ganka dan gari kana wani aiki zan shi sa mu da aka haifa a gari galibi sai wani zo daga wata karkara sai zo ya arziki in kuma nan mana bari mara kallon shi sai dai mu dinga mishi godiya nan fa ya zo nan garin fa kwanan nan ya zo fa daga wuri kaɗan saboda mu muna ganin a muna cikin yan uwanmu da danginmu kowa ya san mu ba za mu iya wasu ayyuka da muka yi tagin ɗinsu a matsayin ayyuka ne na makaskanta ba shi ko zai kama irin wannan aikin yana yi yana yi har Allah ya dauka shi haka ya ƴan uwana matasa mu kula da kanmu mu kula da waɗannan shekaru kar mu yadda ruɗin duniya ya ruɗe mu daga baya mu zo muna nadama a lokacin da lokaci ya riga ya ƙure mana kamar da aka bata tun farko jama'a dama malin shi ne lakta kuma na tabbata wannan lakta ta shi ta shiga cikin zukatanmu kuma muna fatan ta taimake mu wajen gyara abubuwan da muke akai na kurakurai wanda kuma dama Allah ɗauki kake ya taimake su suna kan tafarki mai kyau ta ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ubangiji ya shiri mu Allah ya gyara mana su da al'umma ga baki ɗaya irin wannan taro da za ka ga matasa to abin alkhairi akwai alamar cewa gabaɗin tana da haske don dai har matasa za a kira su zo su taro haka don sauraron nasihohi da kalmomi wanda za su amfane su akwai alamar cewa insha Allah muna da mustaqbali mai kyau waɗanda Allah ya jarce mu da su suka zane suka zama marasa jin magana ya Allah muna roƙon ka shirya mana su Allah ka dawo mana su kan turba Allah ka sa su zama suwa mutanen kirki su gyaru waɗancan sabai da muke labarin su a cikin su akwai wanda ta kadarancin su ai ya kai ya kawo amma da suka ji wa'azi suka saurari alkur'ani Allah ya sanya zuciya suka zama mutanen kirki suka dawo suka zama ɗan gaba-gaba a cikin aikin alkhairi to Allah ka sa wannan matasa namu su ma su juya haka zuwa mutanen kirki ina wa kowa fatan alkhairi da fatan Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya yadda muka zo nan lafiya zan saurara anan kan da cika mu da dogon surutu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka wa furuf da alkhairi Allah ya saka wa furuf da alkhairi Allah ya saka wa furuf da alkhairi da Allah kafin tura jawabi a gaba ta gaba zan dan wani tambihi guda daya kamar yadda na faɗa a muqaddima ta waɗannan manya-manyan malamai yau kusan kwana biyar kenan ba sa tare da iyalinsu sun bar matayensu da 'ya'yayensu da ɗalibansu sun yi takakkiya zuwa jihar katsina garin zangon daura irin makamancin wannan karatu kuma na sama da shi suka gabatar hudu hudubobin juma'a daurori ga mata da maza da kuma irin waɗannan lakcoci to da Allah abinda nake so ne tambihi da shi galiban mu mukan ga haka musamman a Kano na yi mula'azar wannan sai kaga cewa in an fara lakca daga wani ya ga dan uzurin sa ko da ba mai karfi bane ko ya ga ya fara jin bacci ko dai wani abu zai tashi ya fita to daga cikin karamcin da zamu yi wa waɗannan manya-manyan malamai bisa mu ma yadda suka karrama mu shine da Allah mu yi hakuri a karasa jawabi ai sallah sai kowa kuma ya fita ina da tabbacin kaso mafi yawa na waɗanda suke mahalata wannan masallaci ɗan kusa da nan wajen ne ni fa tun daga uwa duniya tun daga rijiyar zaki na taho kuma sau uku sauro yana cizo na amma in Allah ya yarda in za a kai sha ɗayan dare ina nan kuma abin mamaki na zaci ana cikin karatun nan zan ji wani yana faɗin irin abin nan da ake faɗa sai gari ya waye amma sai na ji kowa yayi lokus yayi tsit eh, to da Allah ku yi hakuri jawabai ne kaɗan suka rage Abin da na tsallake daga cikin tawakar waɗannan manya-manyan malamai akwai ɗan uwa malam yusuf na Zariya, wanda shi ma matashin ɗalibin ilimi ne kuma ɗan midiya na malam allah ya saka mai da alkhairi sai kuma direba mai nutsuwa wanda baya gudu malam suleiman shi ma muna tare da shi kuma yana ɗaukar kyamara baya cikin protocol na tsarin lakcar kuma ban nemi izinin babban malami ba da furof amma a tare da ni bangare na na hagu amma yan dama ne akwai malam abu uwaisat muhammad shitu amir da malam ibrahim ladan zan ba su dama a cikin minti ɗaya ko minti biyu su ce wani abu amma su sani cewa ni matashi ne in suka wuce wannan mintunan zan iya fuskewa minti biyar eh malam kalma za su faɗa mana ta nasiha kawai guda ɗaya a sako mai muhimmanci kawai za su yi mana ga matasa ina neman afuwar malamai na ban nemi izinin su ba na fara gabatar da yan uwana malam sai a zo kalma da za ta amfani matasa guda ɗaya guda biyu kuma a takaita yadda za ta shiga jikinsu insha Allah Allah ya saka da alheri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, babu shakka sun san ah, malam yanzu ya gama gaya mana idan matasa ba su rinka bin dattawa ba za su rinka cikwikwe abubuwa ne shi malam yanzu da yake matashi ne shi da ya nemi shawarar malamai da ba da an yi kan lahuma. Allah ya sa mu dace a babu shakka wannan maudu'i da malamai suka yi mana wa'azi a kai maudu'i ne mai matukar muhimmanci musamman a irin wannan lokaci suna cikin jawabi a ɗazu ina tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-Imam bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu dangin mutane guda bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa a ranar da babu inuwa sai ta Allah daga cikin waɗanda Allah ya yi alkawari a bisa harshen fiyayyen halitta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa suna cikin inuwa a wannan rana manzo Allah ya ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah matashi wanda ya taso a cikin ibadar Allah tsakani da Allah ɗan uwa masu albarka idan aka ce a matsayin mutum na matashi ba abin da yake yi sai shaye-shaye anya zai shiga cikin irin waɗannan matasa? a ce matashi ya taso ba abin da yake yi sai yawon tsara da suka zai tashi cikin irin waɗannan matasa? a ce matashi ya taso ba abin da yake yi sai yawon nuna kanshi a social media yana watsa wa kanshi kwata saboda trending zai zama cikin waɗannan irin mutane ashe ga wajibi ne a samu matasa wanda za su taso a cikin harkar ibada yanzu wane ne al'umma kansu za su yi alfahari da shi tsakanin yaro da zai taso ya zama mahaddacin alkur'ani ya je ya wakilci jihansu a uwa duniya a ƙasar dubai ko saudiya ya zo a mataki na ɗaya da wanda za a ce yana yawo yana rawan nanaye da wanne ne al'umma za su yi alfahari ashe ya kamata mu matasa mu tsaya mu yi wa kawunanmu karatun tana su kamar yadda malamai suka gaya mana wani lokacin wani matashi na iya ganin shi ya taso ne a hali na rashin gata to kai kai wa kanka gata akwai abin da za ka iya yi wa kanka da kanka yanzu yadda muke zaune a nan idan da misali mun je mun shiga taron wasu 'yan siyasa ne ko masu tsalle-tsalle ko rawan banjo tsakani da Allah za mu samu irin wannan natsuwa da muke ciki a yanzu ku tuna hadisa alimamin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wasu al'umma ba za su taru a ɗaya daga cikin masallatai na Allah madaukakin sarki ba suna darasi a tsakanin junansu suna karanta alkur'ani face sai mala'iku sun lullube su rahaman Allah ya cika tsakankanin su kai har ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace sai Allah ya ce wa mala'iku wai waɗannan bayina me suke bukata ne mala'iku su ce rahamanka suke so gafaranka suke so sai Allah ya ce ku yi musu albishir din na gafarta musu har aka ce sai mala'ikun su ce ya Allah akwai wani shi fa caji ya zo yi a masallaci <laughs> ba karatun ya kawo shi ba maza Allah ya ce Allah sai ya gaya humul qaum la yashqa darisu ai waɗannan al'umman duk wanda ya zauna cikin su baya taɓewa ma'ana zama da su kawai alkhairi ne jama'a idan bamu zama irin waɗannan nagartattu ba ina za mu samu waɗannan alkhairan da haka yan uwa masu albarka dole sai mun yi amfani da waɗannan dama da muke da shi alhamdulillah na karanta waɗannan manufofi da aka rubuta na wannan ainihin wato jama'a na shababul islam na ga daga ciki shine su samarwa da al'ummansu ko su kawo agaji da taimako wa al'umma wajen karantar da ilimi da kuma nagartan ainihin wato al'umma wallahi wannan mashuru'i ne mai kyau wajibi al'umma su mara musu baya kuma jama'a ko kun san idan wato mutum ya tafiya akan dutse akan iya gane sawun mutum akan dutse amma ba wanda yake iya gane sawu akan dutse sai barawo yake iya gane sawun barawo dan uwan shi akan dutse ma'anan wannan shine za a yi amfani da matasa wajen a gyara rayuwar matasa da yawa a cikin al'ummar da haka a samu dattawa wanda za su yi wa waɗannan matasa tsari su ba su gudunmuwa ta yadda za su tsinto wasu kamar yadda muka ji yanzu cikin sahabban mazala lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana addinin musulunci kafin yamma wani matashi ya je ya dawo mutane kusan goma shine abubakar ne siddiq to ashe kaga yamu yamu zamu iya gyara al'ummar mu amma kada mu zuba ido cewa ai waɗannan sun riga sun lalace sun zama yan nanaye ai ana aka samu wani matashi mai rawan nanaye yanzu ya koma yana musuluntar da mutane ci gaba ne wannan ko ci baya ba shi kage in muka ci gaba da waɗannan al'umma mu za ta gyaru insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a wannan taro abubuwan da malamai suka karanta da mu Allah ya bamu ikon yin aiki da su abubuwan da kuma muke yi na kurakure Allah ya bamu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi وصحبته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kafin na kira malam ibrahim ladan wani abu ya zo zuciyata ba na tunanin gaskiya tun da na zauna a wannan kujera na rike waɗannan wayoyin nake kuma fuskantar ko na ja hadisi ko aya guda ɗaya gaskiya ni ma ba za a banna a baya ba eh gaskiya alkuran ba ta yi ba da malam yana jawabi da yake cewa a kula da matasan nan a lura da su ya faɗi manufar shababul islam ya faɗi maganar da tiyesi gaza sai tuna min da wani asar na abu sa'id al-khudri wanda al-imam al bayhaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa shu'abul iman da littafin sa al-madkhal ila sunan sayyidina abubakar sayyidina abu sa'id al-khudri sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda prof ya ambata mana shi in dai ya ga matashi zai ce marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama maraba matso kusa lale san barka kai wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yace faqad awsana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama an nufahima lakum al-hadith annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana wasiya mu fahimtar da ku hadisi wa an nuwassi'a lakum fil majalis in kun zo mu bubbuda muku ku samu guri ku zauna yace fa antum khulufuna ku ne za ku maye gurbinmu wa antum ahlul hadisi ba'dan sannan kuma ku ne masu ba da hadisi bayanmu da aka wannan magana ta malam abu uwaisa hakika ta ratsa zuciyata gaskiya sai dattijai sun kula da matasa sosai da sosai suna mentarin ɗinsu suna ganin shige da fitansu da kai kawo ɗinsu kuma abin ba na gajiyawa ba ne a ce an yi sau ɗaya an yi sau biyu ai sun ki a'a kada ai haka kada ai haka a kasance ana musu tif da taya a hausar kama ta zamani duk inda matashi ya shiga ina ya shiga ina ya zauna ina ya tashi da haka sai al'umma ta kyau Malam Ibrahim Ladan ne a zaune a kan kujera amma ba kiran sallah zai mana ba wa'azi zai mana Malam bismillah Bismillahir Rahmanir Alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنة لام الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدن بيayya ga malamai wajibi ne ba da sai in ce ban san me zan ce a gaban malamai na ba kuma gashi darasin ana son a nusatar da mu matasa ne mu zama to masu da'a ga na gaba da mu don haka abin da zan ce mu matasa muna tsakiya ne tsakanin wasu mutane guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu lazi khalaqakum min da'fi thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya halice mu daga rauni sune wanda suke matakin yara kanana bayan nan sai muka samu kanmu a mataki na ƙarfi shine wannan mataki da muke na mu matasa sannan bayan haka mu sani ma damar ba mu mutu ba za mu kai wani mataki na rauni da tsufa dukkan wani matashi galibi za ka ga yana da ƙanni a gida wani ma ya aure wani ma yana da 'ya'ya sannan kuma galibi ana da iyaye ma damar ba su koma zuwa ga Allah ba don haka a yanzu a wannan mataki da muke ciki mu nemi ilimi mu nemi ilimi mu nemi ilimi mu nemi kuɗi mu nemi kudi mu nemi kudi mai abubuwa guda uku mu biya bashi mu ba da bashi mu ciddar mu biya bashi mu kyautata ma iyayenmu wallahi za mu kuka ran da ba sa nan na biyu mu ba da bashi mu kyautata ma 'yan uwanmu ƙannanmu 'ya'yanmu da matanmu domin su za su raine mu nan gaba sannan sauran kuma mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu sa mai kyau mu shiga mai kyau sannan mu aure masu kyawu assalamu alaikum wa rahmatullah wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh da yake matasa ne a wurin da aka fara magana kuɗi da mai kyau da kaza da kaza sai kabbara tafi yawa amma don duk ayoyin da aka karanta duk hadisan da aka karanta sai yanzu a fara wannan kabbarar shi yasa malam ya ce wannan marhala ta samartaka a batsoro ce eh marhala ce wadda take ba a magana wata rana sai da na Umar dan Khattab kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf na Iya eh, Abdul Razzaq As-Sanani ya kira wani matashi ne mai suna Qabisa ibn Jabir sai yake ce masa ya Qabisa inni araka shabban fasiha sadri bayyin al-lisan ni na ga kai matashi ne wanda yake kana da fahimta kanka yana ja ana gaya ma kake dauka kuma ka iya magana ka iya tsara zance amma sai ce iyaka wa gharrati shabab a hirɗinka ina tsoratar da kai dangane da rudu na samartaka wata riwaya da ce iyaka wa asawati shabab a hirɗinka iyaka wa tsairati shabab ta ratsi irin na samartaka to abinda malam yake faɗa ta inda zaka gane in aka samu matashi mai hankali zai kyakkyawa farfara kan ga malamin addini ne kuma a masallaci yake yana nufin a nemi kuɗi ta hanya mai kyau a nemi kuɗi ta hanya da ta dace a kuma yi aikin alheri da kuɗi kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq inna allaha jamilun yuhibbul jamal abinda yake nufi ai tsafta a ci mai kyau domin a bauta wa Allah a kwanta a mai kyau domin a tashi a yi kiyamun laili a sallar asubahi ba sauro ya fatattake ka ba kana fama da malaria idan ba za ka samu damar yin kiyamun laili zan rufe da wannan hafsa binta tasirin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai mace ce amma ɗalibar Anas dan Malik ɗalibar Ummu Atiyya da wasu daga cikin sahabbai tun tana shekara goma sha biyu ta haddace alkur'ani tana da ɗan uwanta Muhammadu ɗan Sirina babban malami cikin tabi'ai abokin Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri wanda ya shekara ta ɗari da goma bayan hijira ita ta kasance shekarar ta kusan talatin a duniya Inda ta yi sallar azahar a masallacinta to ba ta sake fitowa sai lokacin sallar walaha a nan za ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha'i sannan ta fara kiyamun laili in dai ta fito to za ta yi alwala ne ko ta ci abinci ko ta ɗan kishin gida ta yi bacci kamar yadda muhammad ibn nasr al zai al'imam ya kawo a cikin sa kiyamun laili to take faɗa wata magana take cewa ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa khudhu min anfusikum wa antum shabab ku riƙe duk ayyukan da za ku yi ku riƙi kawunan ku ku yi ayyuka na gari da duk ma abin da za ku yi in ma kasuwancin ne in ma sana'a ce alhalin kuna matasa domin aiki baya yiwuwa sai lokacin da mutum yake matashi haba mutum yana fama da ido baya gani ko yana fama da kafa tana ciyo ko yana fama da kaza yana fama da kaza ina shi ina kaza kuma to da duk ilimin da malaman suke cewa ku nema ko mu nema a daidai wannan lokacin ne za mu neme shi wallahi na tabbatar da a ce malam bai fara neman ilimi tun kuruciya ba da mai zazzaga mana wannan muhadara ba wadda la tubuki wa la tazar na tabbata prof kuna ganin su kamar matashi wallahi kuru ne ba matashi ba ne <laughs> eh in kuka ji shekarunsa za ku yi mamaki amma da yake a harkar ilimi ake da ilimi da wayewa da addini sai gashi kuna ganin sa tamkar sa'an mu amma ya girme mu ne safa kusa ba. to menene albarkacin ilimin ne to duk suna matasa suka nemi ilimin shi yasa abdullahi dan abbas kamar yake cikin littafin al-muqtara na riyauddin al-maqdisi yake cewa Allah bai aiko wani annabi ba face yana matashi sannan Allah bai bawa wani ilimi na ku zo mu gani ba face yana matashi yace ba ku ji Allah madaukakin sarki ya ce ba sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim yace ba ku ji Allah yace innahum fityatun amanu bi rabbihim ba yace ba ku ji Allah yace wa Iskala musa li fatahu ba to in za ka nemi ilimi yanzu ne lokacin neman ilimi da ka zarafi da wannan ina matasa e ai ba mu ji matasan ba caji iya caji ta matasa ce ba ina matasa ku nemi ilimi ku yi sana'a ku guje wa ayyukan banza ko in ce mu ni ma ai matashin ne magana ta karshe da kuma abu na karshe shine limamin wannan masallacin ne masaukin baki shi zai jawabin rufewa da kuma godiya eh, da kuma jawabin godiya saboda haka muna kiran Sheikh Abubakar Allah ya saka masa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ƙarshen wannan zama eh, bayan nan kuma muna ƙara yi wa malamanmu eh, da suka a yi wannan bayanai gwalagwalai masu tsada wanda idan ba irin wajensu ba ba lalle a same su ba don haka matasa ne da suka taso cikin bautar Allah da ilimi da kuma wayewa shi yasa suka samu damar da suke ba da irin waɗannan bayanai saboda tarbiyyar da suka samu lalle idan mutum ya rayu da dattijai da na gaba kuma ya yi biyayya cikin abin da ba saɓan Allah ba to lalle rayuwar shi za ta yi albarka duk lokacin da na ga ɗalibai manyan malamai daga Zariya, to za ka ga cewar lalle sun samu tarbiyya ta wayewa ta ilimi na zamani da kuma na addini wanda ya kamata a ce mun kwaikwayi irin wannan duk lokacin da za ga ɗalibai musamman ɗalibai daga cikin eh, ɗaliban marigayi eh, albani Allah ta'ala ya ƙara masa rahama zaga cewar ɗalibai ne 'yan birni ɗalibai ne wayayyu kamar yadda shi ma ake wayayye to da haka duk ɗalibin ilimi ya kamata ya zama na cewar kada mu yi wato ilimi shi kaɗai. a'a mu haɗa shi da wayewa addinin musulunci addini ne na kowane zamani ba zai yi a ce kana eh, malamin addini ko kana ɗalibin ilimi ba amma a ce wasu abubuwa suna ɓoye ma na rayuwa ba ka tsaya ka nemi sana'a domin ka kare mutuncinka ka san abin da duniya take ciki duk abin da yake faruwa ka sani domin kada ka je ka auka abin da zai wato kawo ma tasgaro cikin karatunka ko cikin addininka wannan shine zai ba mu mafita eh, sannan a cikin abubuwan da su malam suka faɗi akwai nukuta guda biyu wadda malam al'azza ga masu alkhairi ya faɗi ɗaya kuma na zakulota daga cikin abinda shi profesa faɗi na farko shi ne a zaka. marhalar shababiya tana ɗaya daga cikin marhala da mutum yake da cikin cikar wato ƙwaƙwalwa da wato hazaƙa ta iya rike abu da iya tunani don haka ya kamata a ce mu mori wannan marhala da yawa yanzu matasa ana wofintar da tunaninmu ana barin mu ko kuma ce muna wofintar da tunanin mu ba ma tsaya mu yi amfani da kaifin basira da wato kwakwale da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na ɗaya daga cikin misali a nan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zo madina ya tanda yahudawa suna da yare nasu ba larabci ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yadda da su ba wani matashi ne zai iya koyan yaran su matashin da ya koyi yaran su bai fi shekara sha biyar ba kusan koya aka yi a cikin ƙasa da wata ɗaya ya iya yaren ya iya rubutu ya iya komai na cikin yaren da kun ga kenan matashi ƙwaƙwalwar da Allah ya baka da hazaƙa da basira za ka iya duk abin da za ka iya masu bincike suka ce eh, mutum zai iya koyan yare sama da arba'in tunan haka ya kamata ba wa ina nufin aji a koyi yare ba a wannan matakin da muke ciki kada mu lalatar da shi mu yi kokari duk abin da zamu yi mu dage sosai in karatun boko zamu yi kada mu ce kawai kwali zamu nema a'a mu tsaya mu yi yadda ya kamata haka zalika idan karatun addini zamu yi in kasuwanci zamu duk abin da zamu yi mu mai da hankali mu san abin da Allah subhanahu ya halatta a cikin mu yi shi abin da ya haramta mu nisance shi sai abu na ƙarshe wanda malam ya faɗi shine ahdaf hadafi da yawa daga cikin matasa yanzu an zare mana hadafi a cikin rayuwa an bar mana abu ɗaya shine duniya da yawa ba mu da hadafi sai tara duniya sai kuɗi duk matashin da ka tambaya ka yi tattauna da shi menene mine ne hadafinsa ya tara dukiya ya yi kuɗi ya yaki halal yaki haram to wannan ba shi ne ba duk matashi ya kamata a ce yana da eh, hadafi na taimakon al'umma na abin da zai amfanar da kansa ya amfanar da addininsa wanda al'umma za ta yi alfahari da shi misali a cikin wannan eh, lokacin da manzo sallallahu alaihi ya zo da musulunci akwai wani daga cikin matasa yana ɗaya daga cikin wato masu jin daɗi masu morewa masu wato kantamawa a makka amma da ya yi musulunta ya watsar da duk wannan abubuwan aka yi masa wato kamar eh, eh, aka yi masa eh, aka yi masa barazana cewar idan ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam za a janye ma tallafi duk wani abubuwan da kake yi za a daina amma haka haka Mus'ab bin Umayd ya hakura da jin dadin nan ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yana da hadafi a ƙarshe har yanzu ana buga misali da shi saboda shi ne wato ambasada da farko a duniya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura garin Madina ya karantar da su alqur'ani sannan kuma yayi shahada Allah subhanahu wataala ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma allah alai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna Mus'ab bin Umar lokacin da yayi shahada to kun ga kenan matasa ya kamata ya zama cewa hadafinmu ba shine duniya ba hadafinmu me za mu yi mu taimaki kanmu mai za mu yi mu taimaki al'ummanmu me za mu yi mu taimaki addininmu wannan shi ya kamata a yi neman kuɗi ba laifi ne ba ka yi shi amma ya zama da tsawar da hadafi da hadafin da za ka taimaki al'umma zan rufe da wato godiya ga wasu matasa zakakwarai wanda ya kamata mu rika buga misali da ire-irensu saboda a gefen hannu an samu wasu waɗanda suka yi aka san abin da suke yi wannan masallaci da muke gani da ba haka yake ba masallaci ne hamsa lawat cikin ikon Allah da ni'imarsa da wato taufikinsa aka ƙara masa girma aka ɗora masa bene na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka akwai matasa wanda mahaifinsu ya rasu ba wasiya yi ba ba waɗafi ya bari ba amma suka ɗauka daga cikin dukiyar gadon da mahaifinsu ya bari suka ɗauki wani kaso suka ba da aka samu ɗaya daga cikin 'yan kwamitin masallaci da tijai na arziki ya nuna musu inda ya kamata su kashe kuɗin suka kawo shi nan ya kai mafi yawa daga cikin aikin da ake a cikin masallacin nan wanda kun ga a gefe guda wasu mahaifinsu zai fan mutu ya bar bashi gashi a rubuce da komai da komai amma za su bigi teburi su ce ba su biya ba su ɗauki lauya ta kun ga su wani ba bashi ne ba su da karancin suka ɗauka su wasu kuma wakafi za a bari mahaifi ya bar wakafi amma su yi ta fama cewar sai sun tumɓuke wakafin nan sun dawo da shi ƙarƙashin su wannan muna godiya ga Allah da ya bamu ire-iren wannan matasa a wannan wuri sannan kuma muna wato wasiya ga matasa su yi koyi da irin waɗannan matasa su ne matasa da ya kamata mu rika alfahari da su kuma iyayensu ko da bayan sun rasu za su ji daɗi za su wato ji eh, za su ni'iman nan wannan abin da suka yi zai je musu haƙabarinsu Dan haka ya kuma matasa mu yi ƙoƙari mu yi abin da iyayenmu za su ji daɗi ko da bayan sun rasu muna godiya ga manyan malamanmu sannan kuma 'yan kwamitin masallacin nan ma eh, da sunansu ga baki ɗaya muna yi wa eh, malamanmu ban gajiya muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ya biya su da mafificin alkhairi ya sa aljanna ci su ya maida su gidajen su lafiya ya sanya kuma wannan wata wato dan baci aka sa alaka ce za ta kullu da wannan markaz din da kuma su malam wanda in Allah da ba da jima ba za mu nema mu ma su zo su yi mana ko da kwana hudu ne yadda suka yi a zango mu ma su zo Kano su gabatar da daurori da muhazarori bi idnillah Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya maida kowa gida lafiya Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji ya sanya mu cikin waɗanda suke jin wato zance sannan kuma su bi abin da yake mafi kyawu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa